بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتشابك وتشابان شكرا تدبو دير دريه دو دتلاتين دبير دي hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da sha biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa muna darasi na talatin da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka ahkamul jana'iz na Sheikh Nasiruddin Al-Albani wanda muke gabatarwa annan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano yau da taimakon Allah tabaraka ta'ala za mu ɗora ne akan gabar magana ta goma sha uku a cikin wannan littafi shine magana akan sallar gawa yaya ake sallar gawa me hukuncin sallar gawa Mai shari'ar musulunci ta faɗa dangane da gawa ya ku yan uwana musulmi mu sani cewa yana daga cikin gatan da za mu yi wa kanmu mu yi wa yan uwanmu mu yi wa mamatanmu shine idan mutum ya mutu a yi masa sallah abinda ake nufi da sallar gawa shine addu'a ma gawa dan dama ita as-salatu a lugha ta larabci ana nufin addu'a yi wa gawa sallah yi wa gawa addu'a amma in ba haka ba ai Allah ne ake yi wa sallah dan shi ake yin sallah so wannan as-salatu huna bi ma'ana du'a as-salatu ala janaiz bi ma'ana addu'a lil janaiz yin addu'a wa gawa kenan wanda ya mutu Allah ya masa arziki ya taimake shi ‘yan uwansa suka yi masa sallah to yana cikin ni'ima ya tabbata a hadisi za mu zo mu karanta da ku cewa ana kyautata zandun mutumin da mutum arba'in a cikin musulmi waɗanda ba sa shirka suka tsaya a bayansa suka yi mai sallah suka roƙan masa addu'a suka roƙan masa aljanna suka roƙan masa gafara ana kyautata ta insha Allah ya samu gidan aljanna mutum arba'in kawai amma waɗanda ba sa shirka so wanda ya mutu ba a yi masa sallar gawa ba kaga yi asara ba karamar asara ba to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta wannan sunna har kai ga idan an yi wa gawa sallah ma wani lokacin baya nan idan gawan nan mai muhimmanci ne kwarai a wajensa yakan je ya rita har kabari ya mata addu'a kamar yadda wata mata al تلتقط wal-idan fil masjid aikin ta yin shara a masallaci da tsince ɗan tsakwarkwani da wato tsatsafi da ɗan itatuwa da ɗan ƙazanta da datti a masallaci an ce a wata riwayar bakar mace ce a wata riwayar ma aka ce wani mutum ne ma baki ba balarabe ba amma shi yake kula da tsaftar masallacin annabi to sai wannan mata Allah ya mata rasuwa idan mun ɗauki riwayar an ce mace ce shikenan manzo Allah sai ya ga baya ganin ta sai tambaya ina wance sai aka ce yau ai ta rasu ya ce ta rasu aka ce ta rasu ya ce yaushe aka ce lokaci kaza da yaushe aka ce da daddare sai suka ce da daddare ta rasu fakari na an zaka sai muka kyamaci mu tashe ka muka ga bai kamata ka yi bacci cikin dare mu tashe ka ba sai muka mata sallah muka kimtsa ta muka kai ta mukabarta muka binne ta to daga nan ne malamai suke cewa ashe ya halatta idan mutum ya mutu a binne shi da daddare ma tunda wannan matar kun ga da daddare aka bi aka binne ta sai manzo Allah ya ce dulluni ala qabriha ku nuna mun kabarinta washe gari aka je aka nuna masa kabarinta ya tsaya yayi ta mata addu'a yayi ta mata addu'a yayi ta mata addu'a ashe kaga yi wa gawa sallah yi wa gawa addu'a abu ne mai muhimmanci kwarai kwarai da gaske wanda yake so a zo a yi masa sallar gawa kuma jama'a su taru a gawarsa idan ya mutu to ya rinka zuwa sallar gawa na'am akwai waɗanda za ga sallar gawa ba su ɗauke ta komai ba kuma ba sa ma zuwa ko gayyatar su aka yi ba lalle ba ne su je in kaga sun je ta kure musu ne ta makota ne ba yadda za su iya fita ba su je ba amma wani sallar gawa ba ta cikin lissafinsa baya zuwa so ka duk wanda yake so idan ya mutu shi ma a yi do a kan gawarsa a yi masa to ya kamata shi ma ya yi wa ɗan uwansa kamata dinu tudanu wal jaza'u min jinsil amal sallah gawa gata ne ga bawa yace as-salatu alal janazati a larabci akan ce as-salatu alal janazati akwai kuma as-salatu alal jinazati ko janazati ko jinazati amma suka ce wal kasru afsahu kasra din shi yafi fasaha a larabci ma'ana a salatu alal jinaza maimakon janaza sai a ce mai jinaza shine ya fi kyakkyawan larabci amintacce wadda bai da matsala amma in an ce janaza din ma ba kuskure aka yi ba malai ce salatu alal mayyitil muslimi fardu kifayatin li amrihi sallallahu alaihi wa sallama biha fi ahadith azkuru minha hadisa zaid bin khalid al ya ce sallah ga mamaci musulmi farilla ce ta kifaya me fardu kifaya abin da yake farilla ce amma wani yana iya ɗauke wani idan kama bihi ba'adu saqata anil baqina idan wasu sun yi to an ɗauke wasu nauyin idan da a ce yau wani mutum zai mutu a garin nan duk mutanen garin nan ba su yi mai sallah ba aka je aka binne shi a haka to gaba ɗaya musulmin kano sai Allah ya rubuta musu alhaki me yasa ba su yi wannan mutumin sallah ba amma inda yau wani mutum zai mutu sai mutum biyu ko uku ko hudu ko biyar ko goma ko ashirin a cikin kano suka je suka ɗauki nauyin yi wannan mutumin sallah to shikenan sun ɗauke wa mutanen kano laifi da alhakin cewa me yasa ba su yi wa ɗan uwansu sallah ba saboda akwai hadisai da yawa da suka zo akan wannan na farko anna rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama tufiya yawm khaybar zaid bin khalid al-juhani yake ba da labari cewa wani mutum a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu a ranar yakin khaybar فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم aka ambata wa manzon Allah kaji kaji kaji wani fa Allah ya masa rasuwa da aka gaya manzo Allah to annabi ya san halin wannan mutumin ya san ɗabi'a sai yana da labarinsa kawai sai manzo Allah ce sallu ala sahibikum ku je ku yi wa dan uwanku sallah ni baran je mai sallah ba sallu ala sahibikum ku je ku yi wa dan uwanku sallah ni ba zan masa ba ku kula da wannan hadisin ya jama'a yau ga annabi an ce zo yi wa wani sallah muna kuma magana ne akan muhimmancin yi wa gawa sallah an ce manzo Allah zo wani sallah ya ce ku je ku yi wa dan uwanku sallah ni ba zan yi ba to me sababi me faru subhanallah fataghayyara wujuhun nasi lidhalika fuskokin mutane sai duk sai suka canja saboda wannan abin da annabi ya faɗa nastaghfiruka allahumma wa natubu ilaik Allah ka yafe mana fa qala inna sahibakum ghalla fi sabilillah manzo Allah ke cewa wannan dan uwana ku ya je yayi gululi me ake nufi da gululi ya je ya saci wani abu ya ɓoye kafin a yi rabo kaya ne na jama'a gaba ɗaya da za a je a raba mutane ganima ne sai ya ɗan zari wani abu ba wani abu ne ya ɗauka ba tsakiya tsakiya cikin kayan da aka samo ganima cikin kayan yahudawa tsakiya tarihu na tsakiya kun san tsakiya da yawa yaran zamani ba san tsakiya ba akwai wata sarka da iyayenmu mata suke ɗaurawa haka sarka ce amma ta ta dutse haka tana nan ana sa ta a wuya za ku ganta da ja kamar murjani ana cewa kamar murjani ko a hausa kano da sauransu to wannan abin kawai wannan mutumin malam musulmi ne fa musulmi ne an zo kafin a ɗan raba sai ya ɗan ɗauke ta ya ɓoye ya soke ta sai aka zo aka ce to gashi ya mutu za a yi mai sallah gashi ya je jihadi gashi musulmi ne gashi sahabi ne amma annabi ya ce ba zan masa sallah ba ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز Yahud. sabai suka ce muka bincika kayansa sai ga murjani ko tsakiya cikin tsakiyar yahudawa la yusawi dirhamaini idan an kai kasuwa ma za a sayar kwata-kwata ma wannan tsakiyar ko murjanin kudinsa ma bai kai dirhami biyu ba ita ya ɗauke ya ɓoye akhrajahu malik fil muwatta wa abu dawud wa wa ibn maja wal hakim wa ahmad bi isnadin sahihin wa qala al hakim sahihun ala shartihima wa fihi nazarun bayyantuhu fi at-ta'liqat jiyadi ala zadil ma'adi wal irwa mala ya ce hadisi dai sahihi ne ya zo cikin muwadda kamar yadda maliku ya kawo shi rahimahullah da da imam nasa'i rahimahullah da ibn majah rahimahullah da imam hakim rahimahullah da imam ahmad rahimahullah bi isnadin sahih da isnadi ingantacce wa qala al-hakim imam al-hakim yace wannan hadisi sahihi ne a bisa sharadin bukhari da muslim albani yace akwai ta cewa nayi bayani a cikin littafi na at-ta'liqat al-jihad ala zadi al-ma'ad wannan littafin yana nan littafi ne mai kyau kwarai da gaske ɗaliban ilimi yana da kyau su same shi yana da kyau at-ta'liqat al-jihad ala zadi al-ma'ad haka kuma littafin sannan irwaul ghalil ya kawo ya yi bayani kwarai daga fi a hadisi fi takhrij a hadisi manaris sabil wa fil babi an abi qatadata a babin akwai riwayar abi qatada wa yati hadithuhu fil mas'alati al atiya hadisin abi qatada din zai zo a matsala mai zuwa ta 82 wa nabi ta fiha da kuma abu hurayra shi ma zai zo a shafi na 88 a 84 a littafinsa ko a bayanin sa? ya jama'a mu haɗa hankalin mu wuri guda me yasa manzon Allah ya ƙi wannan mutumin sallah saboda ya ɗauke wani abu na al'umma kafin a raba yana fada haƙƙi a cikin kayan ganimar amma kafin a zo a raba ya zari annabi ya ce ba zai mai sallah ba wannan shine ake ce da shi gulul Allah ya ce wa man ya yati bima ghalla yawm al ya salam astaghfirullah duk wanda ya gululi duk wanda ya dauki kayan al'umma duk wanda ya ɗebi dukiyar jama'a wallahi ko ko igiyar takalmi ne kamar yadda ya zo a riwaya sahiha ingantacce ingantacciya daidai da igiyar takalmi wallahi mutum ya ɗauka wanda ba tasa ba wallahi sai ya zo da ita ran tashi alkiyama Allah ya ce sai ka zo da wannan abun ranar tashi alkiyama manzon Allah ya ce a hadisi wanda ya dauke akuyar mutane zai taho da akuyar nan a goye a gadon bayansa yana kukan akuya wanda ya dauke bujimin mutane zai taho da wannan bujimi yana goye da shi yana kukan bujimi wanda ya ɗauki rago haka wanda ya dauki kiya haka mai daukan dan zakara kukan zakara mai ɗaukan dan tsako kukan dan tsako mai daukan zabuwa kukan zabuwa ya jama'a don Allah yaya labarin mutanen da suke samun dama saboda an ba su ta kujera ta mulki ko ta gwamnati ko ta siyasa su yi ribda ciki a kan kudin talakawa suna abin da suka ga dama ina so ku lura da wani abu wannan mutumin a zamanin annabi ya rayu ɗaya kenan na biyu sahabin annabi ne na uku jihadi ya je na hudu shahada yi la ilaha illallah Allah Allah Allah wato wannan hadisin mala yana da ban tsoro wallahi ko hidimastan makaranta ne kai ka ɗauki kuɗin mutane to wallahi sai ka zo da shi a kiyama ko principal ne kai to ina ina ga shugaban ƙasa ina ga gwamna ina ga ciyaman ina ga darakta ina ga kansila ina ga ina ga ina ga ina ga ina ga ina ga la ilaha illallah amma yau wannan al'umma yau idan aka baka kujera da zaka wabci kuɗin mutane zuwa ake ana maka murna eh wani ya hau kujera ta siyasa wani ya zo ya same shi ya ce kana nan kana shirme kai har yanzu baka tara komai ba ya ce kamar ya ya ce to me ake yi kai maza ka samu abin da za ka samu shekarar hudun da za su wuce fa watakila ba kai bane za ka sake dawowa wallahi malam ana mugun sata kaji na ce maka mugun sata ba cewa na yi maka sata ba mugun sata muguwar sata duk wahala da al'ummar nan suke ciki wallahi ina gaya muku ba wani abu ya jawo saboda bala'in ɗiban kuɗin al'umma da ake ana sarrafa su yadda ga dama a ga mutum kurin malam ya ɗauki iyalinsa ko ya ɗauki matarsa su cika jaka da kuɗi daloli su je ya a musu kiliyarin dubban kuɗi na daloli yarinya karama kuɗi fita da ita kasar waje shakatawa da dala kurin ake amfani dala wani dalibi na je inda ya ce ya haɗu da matar wani wani his excellency sun fito za su tafi ma shi ya ce kasar kaza za shi ita kuma ta ce gaskiya sai india yace to ta je kawai sa haɗu a sama kawai sa haɗu in ce daga inda sai ta wuce za su haɗu a kanada daga kanada za su haɗu su wuce a ina ne su towa yace wallahi malam matan nan da ta fitar da kuɗi kuɗi da ta fitar da shi da na je zan je airport ne mata kiliyarin ɗin kuɗin nan ni sai daga bana ya faɗi ta ce ke kuma fa wannan ta ce mai gidanta ne ba ta ta ce ta ce ya ce ta raka ta ta yi ta rasa ma me za ta saya da kuɗin nan yanzu wannan mutumin idan zuwa ya yi shuka ya yi noma zai bata wannan kuɗin idan ɗan kasuwa ne yana da shago ya kasa kaya ya ci riba zai ɗauki wannan kuɗin ya bata kuɗin al'umma ne biro ne kurin ake kabewa fa idan miliyan dubu ɗari ta zo wuce kana kafa mata biro sai kaga ta tsaya biro ɗaya sai ya tsayar da ita ko ba gama ne ba a ga mutum malam yana mu'amala da kuɗi wanda kuɗin nan sun fi ƙarfinsa wani bawan Allah ku yi hakuri na gaya muku saboda nan muna akwai ma'aikata gwamnati akwai komai ma da komai da sauransu kar ku manta da wani hadisin wani ya ɗauki tsakiya murjani annabi ya ce ba zan masa sallah ba kuma ga aya Allah ya ce duk wanda ya ɗauki wani abu wallahi sai ya zo da shi a kiyama ya ce albashinsa duka duka bai wuce dubu goma sha biyar ba amma a wata yana a gidansa yana yin harkar dubu ɗari da hamsin amma in albashinsa ne na fi sabilillahi na ofis da za a bashi abota bai wuce dubu sha biyar ba amma duk wata yana harkar dubu ɗari da hamsin ta san me duk fayil idan zai sa hannu sai an bashi bribe harka kurum ai ta bashi kuɗi wani abu a yi duk an rubkito gwamnati ta ce a yi abu kaza a ƙara ziruka a ɗebi kuɗin al'umma wannan ƙaramin ɓarawo kenan ƙaramin ɓarawo ya ce amma abin da yake damunsa shine idan ya kwanta baya iya bacci da daddare in ya kwanta akan gadonsa ya duba sama sai ya tuno hakkin al'umma da ya da ciki aka ya baya iya bacci wai me magani me magani ya dawo ya haƙura da dubu sha biyar ɗinsa ya daina to akwai mutanen da idan da za a gaya maka ga albashinsu a gaya maka mu'amala da suke wallahi hankalinka bai zai dauka ba shi yasa Allah Allah ya ku yan uwana ku yi hakuri da talaucin da Allah ya dora muku ci halal Allah Allah musamman yan ma'aikata gwamnati musamman yan siyasa waɗanda ake ba su dama dangane da kuɗin al'umma mutum ya je ya karɓo aiki na al'ummarsa zai musu gadoji zai musu hanyoyi zai musu titi zai kawo tallan lantarki gaba ɗaya sai mutum ya soke kuɗin aljihunsa kurin a tura masa a wannan a tura masa kawai sai dai ya ga alat kawai al'ummar da suka zo suka jema masa ƙuri'a suka yi ta sare-sare suka yi ta yanke-yanke suka kashe juna aka zubar da jini dai ya hau kujerar sai federal gamban ta bashi aiki ya zo ya yi wa karkararsa aiki sai ya tura kuɗin a akawun ɗinsa kurin ya rika kashewa idan ya samu hutu sai ya ɗebi iyalansa da yayansa su tafi duniya su je america su more su yi abin da za su yi su yi waye waye da sauransu to ina za mu je irin wanda suke wannan kwasan kuɗin al'umma mala ya za a yi labarin wajen aljanna so ya kamata mutane su ya ku sani cewa ita ittaqullahu ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman abincin ku duk wanda aka dora masa hakkin mutane yake ɗiban kuɗin al'umma na amfani da shi to ko ya ci da yawa ko ya ci kaɗan inna rabbaka la bil mirsad lalle ubangijinka wato yana nan a madakata yana kallon kowa yanzu ba ko abu ake nema wani decision ake so ana nema a goyi bayan wani wani shugaba zai yanke wani hukunci ko wani abu ana so abin nan wallahi lambar wayar ka kawai za a karba daga wayar ka yanda ka san text message sai ka ji di kana dubawa sai ka ga alat din naira miliyan 250 ba naira 250 ba fa miliyan 250 ba miliyan 100 ba a'a 250 wani ba an taba turo masa ba ɗansa yana kusa da shi ya rude ya ce kai duba min da Allah dubu ashirin ne ko koya ne ne ya mika masa yaron ne ya ce baba miliyan ɗari biyu ne ya ce ɗari biyu miliyan ɗari biyu ya ce miliyan ɗari biyu ya rude gaba ɗaya to da Allah malam wannan wanda zai turo masa miliyan ɗari biyu daga gidan wa tsakani da Allah fa ku yi haƙuri mu yi magana ta gaskiya mu huta ana maka murna kayi kaza ana ma murna kayi kaza ana ma murna kana ɗiban dukiyar al'umma ka ci ka sha ka gina gida kai duk abin da za ka yi idan gida ne wani ya gina gidan da ya fi naka ya mutu an ciro shi daga wannan gida an kai shi gidan ƙasa ina an karibin min kusurin muzakrafatin ila baiti turabi fayudau fihi mahjuran wahidan ahad bihi shuhubul iqtirabi idan mota ce mai tsada za ka hau akwai wanda irin rigar da ya sa irin motar da yake hawa irin motar da ya sa irin takalmin da yake sakawa irin wane ne din da yayi irin wanda yake kenan to shi ma ya fita wannan motar ma bayi da matsayin da za a kai shi makabarta da ita wallahi ko kujerunta ba za a kwantar ba sai dai a ɗauko a kori kura ko wata bus a zuba shi a ciki idan ga dara ka kawar mata jajayen mata ko ba ka bane matan alhazan birni da manya-manyan mala'u ko ba ka bane ba to wani ya aura ga sunan ga sunan amma ba da kwanciyar hankali ya mutu ya tafi ya bari sun ci gado sun ci kudin banza ya je kuma yana nan yana fama da tambayoyi kwabo da kwabo wallahi sai Allah ya tambaye ka akan duk abin da ka taba na al'umma ubangiji muke roƙo ya rufa mana asiri to a nan gurin liman na al'umma malami da yake da'awa yake karantar da mutane idan ya zo don yin wa'azi mutumin da aka san cewa tattirin azzalimi ne macuci mai rubda ciki a kan kudin al'umma kudin talakawa mai tsotsar jinin talakawa sai ya mutu Haka ce akaram kalla a zo a yi mai sallah za ka iya cewa sallu ala sahibikum ai kwarai da gaske ku yi wa dan uwanku sallah ni ba zan zo ne wannan gawa sallah ba saboda me ba wani dogon sharhi da ta'aliki sallu ala sahibikum yawa saboda nan gaba wani ya sanya zai ka san su limamai malamai ba su da amfani a wurin waɗannan mutanen sai ranar da mutum ya mutu yawa idan mutum ya mutu ne za a nemo malam wani anan ake neman mai dan takawa da tsoron Allah ya zo ya tsaya a gindin gawansa yana ta masa addu'a to ka ce masa sallu ala sahibikum ko yi wa dan uwanku sallah ko a rage yawan barayi a duniya Allah kiyaye mu barayi kala kala ne akwai barawo mai aiki da gora akwai barawo mai aiki da bindiga ko ba ka bane akwai barawo mai haura gida akwai mai mastaci akwai barawo mai aiki da biro eh, wannan su suka fi kowa sharri yawwa su suka kowa shari mai biro ba yau mai biro sai jikkata mutum miliyan ashirin dan fashi ko bai fiye jikkata mutum biyu ko uku ba ko ba ka bane ba to a yi haƙuri ba na san wannan karatu yana da zafi ba shi da daɗi amma ina neman afuwa wajen Allah ina neman afuwa a wurin wadda da yake ya tsargu kuma in ka tsargu da kai nake ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما أنا كيبان شيوا wasu mutane guda biyu sukan sallah ba wajibi bane a kansu na farko al'awwalu at-tiflu alladhi lam yablugh jama'a yaro jariri ko yaro ƙarami in bai balaga ba karfin wajibcin yi masa sallah bai kai na balagagge ba ku kula da wannan isar tana da kyau kenan karamin yaro wajibcin yi masa sallah karfin wajibcin bai kai na babba ba لأن النبي Sallallahu Alaihi wa Sallama لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه السلام saboda manzon Allah ma bai yi wa ɗansa Ibrahimu sallah ba Ibrahimu shine Ibrahimul mu'azzamu dan annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen matarsa Mariyatul Qibtiyya Mariyatul Qibtiyya Uh, yayin da aka haife shi nan sallallahu alaihi wasallama wata rana da asubahi an idar da sallah sai ya juyo sai yake gaya wa sahabbai yake ce da su wulida li gulamun bariha an haifa mun yaro jiya da daddare albariha a larabci nan ce albariha ana nufin jiya da daddare an gani ba wai jiya kawai ba a'a jiya da daddare wa sammaituhu bismi abi ibrahim kuma na sa masa sunan babana ibrahim to shine dan gidan mari mariyatul ya kenan to wannan yaro gaskiya bai jima ba bai dade ba Allah ya dauki ransa shine annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo ma bai masa sallah ba saboda yaro ne karami qalat aisha radhiyallahu anha nana aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa mata ibrahim ibn nabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa ibn samaniyata ashara shahran dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibrahimu ya rasu bai dade ba duka duka watanninsa a duniya wata goma sha takwas wata sha takwas shekara ɗaya kenan da wata shida da ya rasu falam yusalli alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah bai yi masa sallah ba annabi bai yi masa sallah ba wannan hadisin Abu Dawud ne ya fitar da shi min tariqi Ibn Hazm wa Ahmad wa isnaduhu hasan kama qala al-Hafiz fi al-Isaba wa qala Ibn Hazm hadha khabar sahih hadisi dai abu dawud ya fitar da shi ta hanyarsa kuma Ibn hazm ya fitar da imamu ahmad da isnadi mai kyau hafiz ibn hajar ya faɗa a cikin littafin al-isaba da yake magana akan tarihin sahabbai yace ibnu hazm yace isnadin wannan hadisi ingantacce ne la wato hadisi ne ingantacce akwai hadisin da um, riwaya ta zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi wa yaron nan sallah ibrahim din ma'ana za ku zo ku tarar da wata riwaya cewa ai annabi ya mai sallah to riwayar ba ta inganta ba riwayar cewa bai yi masa sallah ba ita tafi kwari ita tafi inganci riwayar cewa ya yi masa sallah wannan ba ta inganta ba kun ji dalili na farko kenan ko kenan ina masu yawan fatawa mala an haifi yaro a jariri bai ma zo da rai ba ya halatta a masallah ko bara a masallah ba dole ne a mai sallah ko bara a mai sallah ba to ba ma wannan ba in yaro ne ma karami in dai ma bai balaga ma an so a mai sallah din an so a mai sallah amma ba wajibi ba ne a yi mai kamar yadda yake a akan babban mutum to wani zai iya cewa me hikimar haka to shi dama ita sallan nan da ake yi zuwa ake ana roƙar wa mamaci gafara dangane da zunubansa to shi ko wannan yaro bai ma zunubi ba duk yaron da bai balaga ba babu littafi a kansa sai malam wani lokacin ka sai ga yara sun more eh in dai Allah ya sa mutum ya dace ma ya mutu yana yaron nan kuma ya fada karkashin kulawa annabi ibrahim kaga ya dace amma mu yanzu ya kake gani ai abun matsala ne wala Allah dai rufa asiri kura yawa kana balaga sun ajiye maka littafi wata yarinya ta zo tana kuka tana gaya mamanta ba ta sani ba yarinya ce karama shekara goma sha ɗaya sha biyu mama mama ba da lafiya jini yana ta zuba ce kai ki shiru kin girma kenan akwai littafi a kanki shikenan daman ya mace ta fi rijista da wuri ma'ana ta fi balaga da wuri ɗan namiji ne ƙoƙaƙe ya yi ta gogawa sha uku yana nan ba littafi sha hudu ba littafi wani sha biyar ma yana nan gau sai ya kai sha bakwai shine za a turo masa dan littafi to kaga wannan ribar maza kenan ta wani bangaren mata kuma Allah rufa asiri daga shekara takwas ma ana iya balaga in dai mace ta fara yin al'ada zancen ta ya kare shikenan kuma Allah rufa asiri asani abu na biyu wanda yake ba wajibi bane a yi mai sallah shine shahid shahidi لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد وغيرهم من ذا الله بي صلى وشهداء Uhud ba. wannan mun karanta da ku da wasu daga cikin shahidai wai saboda me shi shahidi dama annabi ya ce ai an gama ya wanke shi tas bai da zunubi an share masa komai bashi ne kawai ba a share mai bashi ba a ba a sharewa bashi yana nan وفي ذلك ثلاثة أحاديث سبق ذكرها في المسألة 32 أكن wannan babi na cewa ba za a yi wa ba dole ne a yiwa wa shahidi sallah ba akwai hadisai guda uku wanda mun ambace su a matsala 32 kun sani walakin zalika la yanfi mashru'iyyat as-salati alayhi ma biduni wujub amma fa duk da haka wannan baya kore shar'antuwan a yi musu sallah din yaro karami jariri yake ko wanda bai balaga din ba bai nuna in an yi masa sallah ba shari'a bane ba ya halatta a yi mai sallah amma ba dole bane haka shi ma shahidi ba laifi bane idan an mai sallah amma ba wajibi bane ba dole bane ba kama ya ati min al ahadisi fihi ma fil mas'alati taliya kama yadda hadisai za su zo akan wannan matsala a cikin matsala mai zuwa insha Allah abu na hamsin da tara wato tushra'u salatu ala man ya'ti dhikruhum an sharqanta ko an shar'anta yin sallah akan waɗannan mutane da ambatan su zai zo na farko at-tiflu ka gani an gama magana wajibci ba dole bane a yi musu amma shari'a ne a musu na farko yaro jariri at-tifl ana ce jariri at-tifl الذي لم يبلغ yaro karami da bai balaga ba shi ana ce da shi difilu an gane ko yawwa jam'in su atfal to wanda bai balaga ba walau kana siqtan ko da wato barinsa aka yi ko faduwa yi a wannan riwaya din mana ko ɗan jariri ne daga cikin cikin mahaifiyarsa ya mutu ya faɗo to ya halatta in ana so za a yi mai sallah to waye as shine ɗan bari wa huwa alladhi yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi dan da ya fado daga cikin cikin tsohuwarsa kafin wato cikar halittarsa kamar dan wata hudu a ne dan wata biyar a ne dan wata shida ma ko dan wata uku ma bai gama cikar halittarsa ba ko da yake wata shida ya dan ya sosai ya fada tunda ana iya haifan mutum a wannan iya kai wata shida ko a sashi a kwalba ya karisa ko na makamancin wannan kasa da haka ne to wa fi zalika hadisani akwai hadisai guda biyu jama'a ana yawan tambaya shin yaro da ya fado aka haife shi kafin a gama halittarsa yanzu ana iya haifan yaro kaga ga alamar kan amma ba a yanka idan ba misali ko ga bakin nan ya dan fara yagewa amma bai bude ba ko kuma ga alamar wajen gabansa wataƙila in mace ne ba a yankan ba akwai waɗanda ma sai an haife su ake yanka gaba misali in mata ne ko kuma ka ga dubarar amma ba a buɗe dubarar ba yana faruwa dai tunda daga baya ake fufutar da wani abu wani abu wato sun Allah allazi atkana kulli shay eh na lamarin ubangiji kenan wanda yafi kowa kwarewa akan komai yayya ga dan adam a cikin cikin mahaifiyarsa shi kuma ya sanya ya yake Allahu akbar to sai ya faɗo kafin ya gama kammala halitta ko ga dungulmin hannun amma ba a yayyanka 'yan yatsun ba gudan hannun haka kaga dai qabla tamami wa tiflu wa fi riwaya as-sitt yusalla alai ya zo a cikin riwaya at-tiflu ko ya jariri ko dan bari ana yi mai sallah wa yud'a li walidayhi bil maghfirati war rahma ga abin da ake faɗa a sallah dan ana yi wa iyayensa addu'a ne da gafara da rahama da yawa ana samu akan yi mutuwa ko yaro ya zo ba rai kun gani ko yaro ya zo ba rai ba wajibi bane sai an tara mutane a unguwa an yi masa sallah ba wajibi bane ba dole bane ba to amma idan an so a iya yi mai sallah din a sallar kuma sai a yi wa iyayensa addu'a da neman gafara kaga an ci riba ai ko wannan rawahu abu dawud wa nasa'i wa ghayruhuma bi sanadin sahih imam abu dawud da nasa'i suka ruwaito da isnadi ingantacce wa qad sabaqa bi tamamihi fil mas'alati 50 hadisi kam ya gabata cikakken hadisi a matsala ta ainihin 50 ina fata na fahimta yawwa طيب سيشي أبا حديثي نبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه أنزو ودمن الله sallallahu alaihi sallama da wani yaro cikin yaran mutanen madina sai manzon Allah ya masa sallah kun ga ashe annabi yana yi wa yaro sallah kaga wannan ma bai balaga ba kenan shari'a ne a iya yi wa yaro sallah qalat aishatu sai na aisha take cewa fa qultu tuba li hadha usfurun min asafiril janna tace kai lalle lalle wannan yaro ya dace da gidan aljanna shine tuba akwai wata bishiya a gidan aljanna ana ce da ita tuba to wannan ya dace da samun shiga gidan aljanna ko kuma ka ce ya dace da wannan bishiya ta gidan aljanna tuba dama bari same ta ba sai ya shiga aljanna ina so da Allah mu lura da mu lura da wannan hadisin saboda akwai sako a cikin sa kaga wannan jariri ne ko ko ba ga bane ba jayyid nana Aisha ce ka wannan yaro ya dace kamar tana masa murna bai ma girma ba ballanta na ya shiga cikin hayaniyar duniya ya tara zunubi ya tara laifuffuka ya zo a ta masa lissafi ya mutu ma yana dan jariri ta ce ka wannan yaro ya more dan aljanna kai tsuntsu ne ma daga cikin tsuntsayen gidan aljanna lam ya'mal su'an wa lam yudrikhu bai taba aikata mummunan aiki ba kuma mummunan aiki ma bai riske shi ba kala sai annabi ya ce awa gaira dalika ya aisha ko dai ki faɗi wata maganar ba wannan ba ya aisha mazala yana cewa to gyara dai yanzu kin bashi gidan aljanna kenan ko ba ga shi wannan na aisha kace ce dan aljanna ne usfurun min asafiril janna tace kuma duba lahu me duba aka ce aljanna ta tabbata gare shi ba na aisha bace ba ta faɗa ba sai annabi ya ce awa gaira dalika gyara dai gyara maganar ki eh yara harkar aljanna ba a ba a sakin baki a yanki baki a ce wani dan aljanna ne ba a yi kar ku manta da matsayin Aisha kar ku manta da ilimin Aisha kar ku manta da darajar Aisha kuma a gaban Annabi ta bada ina masu sayarwa da mutane aljanna ina wanda za su shafa kanka a ce je ka an yafe ma dan aljanna ne kai in akwai dan 419 a duniya kai ba 419 ba ya kamata a ce wannan dan 599 ne ba ina mamakin wannan al'amari mutum da hankalinsa ba kwakwalwar majina ne a cikin kwakwal kansa ba ka je ka zauna wai ka cire wai hulaka wai wani wai shehi ko wani akar maka Allah wai ya shafa wai an yafe maka subhanallahi alazim ya akhi ya yafe maka a ina wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai yafe zunubi in ba Allah ba ba mai yafe zunubi in ba Allah ba ko manzon Allah Allah yake roƙa ya ya Allah ya yafe wa wani cewa ya Allahumma ighfir li abi salama warfa darajatahu fil mahdiyina واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا ya rabbal رب Haka annabi ya faɗa. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا مع أنه شاهد استغفروا ربكم كن مغفر وبنجدكم والله با وندي إسيا في مازنين كومن min وننسى إذا idan carbinsa daga nan ya kai ta nasarawa to wallahi tallahi Allah bai isa ya yafe wani zunubi ba kai bai isa ma ya yafe wa kansa ba ma ballantana ya yafe wani wannan shine zancen gaskiya fa yawa shine zancen gaskiya amma ita gaskiya ci ne da ita ba ta da daɗi so kowa ya je aiki ya nemi gafara wajen ubangiji tabaraka ta'ala waya ce ah, ku kama mu idan kuka kama mu mu ne za mu muku hanya mu haɗa ku da Allah kuma in ji waye wai a'a ai Allah kofar Allah ba a zuwanta sai an kama kafar bayan Allah wani bawan Allah za ka kama kafar ya kai ka ina wai idan salaka ibadi anni wata inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun idan bayin ka suka tambaye ka dangane da ni ke ne da su ina kusa da su dama Allah ya sa akwai yan wuru-wuru da za su zo su raba mutane da Allah cewa ina kusa da su su nemi amsawa ta su yi min ibada su nemi amsa musu so kada ku taba tsammanin cewa akwai wani mutum wai da zai zo ya sha iska ko saboda yawan cin goransa ko saboda dogon carbinsa ko saboda ɗaura rawaninsa ko ta alkyabba da yake ratayawa ko me ko me wai zai yafe wa zunubi wallahi bai isa ya yafe wa kansa ba shi ma in ya je gaban Allah idan ya je gaban mala'iku tun daga kabari ma ya samu ya kubuta da dukan mala'iku ma shi ya fi masa tukunna akan a ce zai yafe wani amma kuma ai ga mu ga kiyaman nan tana nan tafa za ku gani ina faɗin wannan ne saboda abin tausayi malam a garin nan akwai mutanen da aka yanka musu aljanna ce wallahi a yanka maka aljanna a ce an sayar maka in an rena ma hankali a karbi kuɗinka da yawa in gaba ga baka da kuɗin da yawa a dan ya wuce abin da za a ya wuce wani a sayar mai wani kuma a bashi a kyauta haka da aka ɗauki lokaci ana yawan mutane yanzu ne ana ganin dan karatu ya bayyana shine ma watakila aka dan ɗage kafa ake ake jin tsoron faɗan wannan abu so in baka mutu ba in kana cikin wanda suka sayar maka to ka je ka karɓi kuɗin ka wallahi ai gaskiya ne malam to ya bar musu Ni zai karɓi kuɗinsa ruru ne kawai malam Allah ya fi mana to sai na manzo Allah ya ce ki dan gyara dai awa gaira zalika ko dai wani wannan wai me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan manzo Allah ce khalaqa Allahu azza wa jalla jannata. Allah ya halicci aljanna wa khalaqa laha ahlan kuma ya halitta mata mutananta wa khalaqahum fi aslabi abaihim kuma Allah ya halice su ya kaddara musu aljanna tun suna cikin tsatsan iyayensu wa khalaqan nara wa khalaqa laha ahlan Allah ya halicci wuta ya kuma halitta mata mutanenta i akwai wuta akwai jama'ar wuta akwai aljanna akwai jama'ar aljanna kuma su ma waɗannan wa khalaqahum fi aslabi aba'ihim kuma Allah ya halicce su yan wuta ne tun suna cikin tsatsan gadon bayan iyayensu ya rubuta yan wuta ne saboda haka ba kowane jariri ne ba kowane yaro ne ko bai balaga in ya mutu ko bai balaga ba in ya mutu ake cewa dan aljanna ne ana cewa Allah dai ya karba ya sa shi karkashin kulawa annabi Ibrahim dan akwai yaron da in ya girma taurin kai zai wa ubangiji ko ba ga bane amma ya za ya gane Allah da ya halice shi ya sani akwai yaron da Allah ya sani ko ya girma mumini ne bawan Allah ne na kwarai so wannan yan aljanna ne akwai wanda kuma Allah ya sani ko ya girma ma rashin kirki zai yi to dama alkawari ne na ubangiji wannan shi yasa malamai suna faɗa akwai riwaya da ta zo cewa Allah zai jarabi yara jarirai ga baki daya a haɗe su wuri guda gaba ɗaya Allah zai ce duk ku ta huta duk da yaron da duk bai balaga ba da jarirai da ƙanana ce duk ku ta huta to za su kama ɗungum ɗungum ɗungum suna tafiya an tafiya wasu daga cikin za su ce a ah, yaya za a ce mu tafi wuta alhali mu da ba mu da littafi ba mu taɓa yin komai ba gaskiya mu koma za su yi challenging kenan wasu kuma za su ce a cikin su a'a ai tunda shi ya halicce mu yace mu tafi shikenan mu tafi kawai to wannan waɗanda koda sun girma ma za su bi Allah kenan ba za su yi wa Allah taurin kai ba to sai Allah ya ce da su ku waɗanda kuka ce ba za ku tafi ba saboda kaza ku tafi wuta ko kun girma ma daman saba mun za ku yi ko kuma waɗannan da aka ce ku tafi kuka yi da'a to ku dawo ku shiga aljanna daman ku kun girma ma ku masu mun da'a ne sai a sa a ƙarƙashin kulawa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wanda Allah ya ce Allah ya nuna mu annabi Ibrahim sai na gan shi a gidan aljanna gaba ɗaya yara ne ƙanana a kewaye da shi yara iya ganin ka annabi ibrahim dattijan arziki mai son yara kenan ina eh, dusu ne suke kewaye da shi so duk yaro insha Allah Allah ya sa kana da yaro da ya rasu to ta yi mai addu'a Allah ya dora shi a layin yaran da suke karkashin kulawa annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam والحديث أخرجه مسلم والنسائي وأحمد واللفظ للنسائي وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير شيخه عمرو بن منصور وهو ثقة سبت حديث دي مسلم يا رويتوش نسائي يا فدشي إمام أحمد يا فدشي لفظ إن نسائي ندي إسنادي ميتشو دك مزاجا حديث مزاجا مسلم ني بندا مالهم شي عمرو بن منصور وانا ثقة ثقة سبت imam an-nawawi rahimahullah yake cewa ajma'a man yu'taqad ko yu'taddu bihi min ulama'il muslimina ala man anna man mata min atfalil muslimina fa huwa min ahli al-janna kula da wannan falala ga wata magana mai daɗi cikin maganganun imam an-nawawi imam nawawi yake cewa malaman musulunci waɗanda ake irga su cewa malamai ne dan kun san akwai wanda ba a irga su muna malamai dai ko ba ga bane ba to wanda ake irgan irga su a matsayin malamai ne na musulunci to waɗannan kam lalle sun yi ijma'i cewa lalle yara jarirai ko ƙananan yara wanda ba su balaga ba cikin yaran musulmi insha Allah suna cikin aljanna kenan dan musulmi dan musulma in ya mutu kafin ya balaga insha Allah yana aljanna wannan magana ta yi daɗi kwarai da gaske to kenan ko an zo jarrabawar dai insha Allah baya ciki Allah zai kubutar da shi wal jawabu an hadha al hadith annahu la'allahu nahaha anil musara'ati ila al qat'i min ghairi dalil to ya za a bada ansa dangane da wannan hadisin na na Aisha ta ce wannan mutumin yaron nan dan aljanna ne kuma yana cikin alfalul musulmi ne yana cikin tunda babansa musulmi ne dan sahabi ne misali yaya za a kuma annabi ya ce wa Aisha yaya aka kika faɗi haka to abin da ake nufi a hadisin shine annabi ya tsawatar wa nana Aisha ta daina yin gaggawa wajen yankewa wani hukunci ba tare da an sanar da ita ba kenan anan abin da aka hana mu shine mu daina yin azarbabi da gaggawa wajen cewa wani dan aljanna ne da yanke hukunci kada'an cewa wani dan aljanna ne وقال ذلك قبل أن يعلم ko kuma ya faɗi wannan ne kafin a san cewar anna asfalin musulmi fil janna wato cewa ai duk ko kafin a sanar da shi ko yi ulama a sanar da shi cewa lallai ko kuma a san cewa lallai yaran musulmi suna cikin gidan aljanna to haka haka imamu nawawi ya faɗa wa ajaba sindi fi hashiyatihi ala nasa'i imamu sindi yana da hashiya ga sunan nasa'i ma'ana ya dan yi commentaries haka a ƙarƙashin littafin nasa'i da hadisai to ya faɗa ya ba da ansa yake cewa bi jawabin akhar kulasatu ga amsar da ya faɗa cikin wannan littafi hashiyatu sindi ake ce da shi kamar ɗan karamin sharhi ne na imamu na littafin nasa'i annahu innama ankara alaiha aljazma bil jannati li tiflin muayyan ai annabi yayi wa nana aisha musu ne ya tsawatar mata ta daina yanke hukunci zance yankake dangane da wani yaro cikin yaran musulmi cewa shi dan aljanna ne wani yaro a nuna shi a ce wannan dan aljanna ne ba daidai ba ne. kala wala ya aljazm fi maksusin bai halatta a yanke hukunci akan wani yaro keɓantacce a ce wai wannan tabbas dan aljanna bane ba li'anna imanal abawaini ta haqiqan ghaib saboda ta haƙiƙan wato ghaib kenan wai imanin tabbatar da imanin iyayen ai gaibu ne tunda an ce atfalul muslimina ƴaƴan musulmi to ya aka aka tabbatar da imanin iyayen kaddara ka iya cewa imanin su shi zai qualifying din ya samu aljanna ko to shikenan to yaya aka samu garantin cewa Allah ya yarda da imanin uban da uwar kenan babu buƙatar yanke magana ga wani yaro kwaya ɗaya a nuna shi a ce wannan wani dan aljanna ne a'a sai dai a ce ƴaƴan musulmi ƴan aljanna ne yara jarirai ko ƙananan yara wanda ba su balaga ba ƴaƴan musulmi ƴan aljanna ne haka ya kamata a faɗa in ji imamu sindi kenan ya ce wa huwa almanatu inda Allah kuma wannan dai daman shine abun abu ne da yake a wajen Allah kuma abun bukata a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala wa zahiru anna sitta inna ma yusalla alaihi idan kana qad nufiqat fihi ruh albani kenan yace to yana dan kara mana haske jaririn da ko ɗanɓarin da ake yi masa sallah shine yaron da aka tabbatar an busa masa rai to daga yaushe ake busa wa yaro rai tambaya nake daga yaushe ga hadisi nan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك وما كبني ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو صعيد كو ثم ينفخ فيه الروح نقل لك ثم ينفخ فيه الروح سنة عينهم بوسى مسرين a cikin kwana 120 wata nawa kenan na'am hudu to jaririn da aka barar da shi ya kai wata hudu shine ake masa sallah wannan karin bayani ne malam albani ya yi mana da kaga mun tafi akan kowane jariri ko ko dan wata kaza ko dan sati kaza ko ba haka bane misali to amma yanzu ya dana haskaka mana jaririn da ya kai wata hudu shine in ya mutu in aka yi barinsa ko aka haife shi bai gama cika halittarsa ba amma dai an busa masa da shi ne za a yi masa za a yi masa sallah wa zalika idan stakmala arba'ata ashhur shikenan idan ya cika wata hudu sun mamata ya mutu fa amma idan saqata qabla zalika fala idan yaro ya fadi kafin wannan to shikenan fala wato babu maganar a yi masa sallah kwata kwata fa amma idan saqata qabla zalika fala li'annahu laysa bimayyitin kama la yakhfa idan bai kai haka ba ba za a yi masa sallah ba saboda ai ba matacce ba ne ba sai na yi bayani ko ana ce da mutum matacce ne idan har in an busa masa rai ko to yaron da bai kai wata hudu ba bai kai kwana ɗari da ashirin ba an busa masa rai to bayi da rai kuma sai aka haife shi to matacce ne ai ba za a ce daman ma'adum ne babu ne yanzu kamar misalin fata ne a jikinka ko hannunka ya balle an yi accident aka gutsure maka dan yatsarka shikenan sai ya ji a tara mutane a yi wa kafarka jana'iza ko hannunka jana'iza saboda wani ba'abi ne na jikinka babu rai a jikinsa shi shi kanai misali so yaron da bai kai wannan yanayi ba ba za a yi masa sallah ba ina fata ana fahimta yace abu na karshe kenan da zamu tsaya wa aslu zalika hadisu abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu marfu'an inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman mun karanta ko Da ku ana cika halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa kwana 40 sun mai kunu alaqatan mithla dalik sai nan ya zama misalin gudan jini yana maniyi kwana 40 yana gudan jini kwana arba'in sun mai kunu mudga sai ya zama tsoka an ce mutuwa ina irin tsoka ta naman miya da ake dan yankawa a jefa a baka to sunanta mutuwa. misal zalik sun mai yuba asu ilaihi malakan sannan a tura mai mala'ika yunfaku fihi ruha ya busa masa rai to kaga kwana da ashirin kenan muttafaqun alaihi wannan hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito wa sharata ba'dhum an yasquta hayyan wasu malamai sun ce sharadi ne kafin a yi masa sallah ma sai ya zo da rai to wannan wani ƙarin bayani ne kenan wani jariri ne za a yi mai sallah jaririn da ya faɗi da ransa wasu shi yasa yace ba'aduhum wasu malaman sun ce jaririn da za a yi mai sallah idan an ji ya faɗo da rai sannan ya mutu amma yaron da dama a mace ya fito daga cikin cikin mahaifiyarsa a mace to wannan ba sai an yi mai sallah ba a haɗa shi a buzu da tsumma kawai a tattara shi a ji a tona rami abun ne shi mutum ɗaya mutum biyu mutum uku ina fata ana fahimta saboda hadisin idan ta stahalla siqtu sulliya alaihi wa wurrisa idan ɗa ya faɗo da rai kuma ya yi kuka to ana yi masa sallah sannan ana ana bashi gado zai ci gado in dai har an ji yayi kuka walakin nawa hadisun da'ifun la yutajju bihi kash sai dai kuma hadisi ne ra'ifi mai rauni ba a kafa hujja da shi kama bayyana hul ulama'u kamar yadda malamai na hadisi suka yi bayani duba cikin littafin nasbur raya da irin su at-talkhis al-habir da irin su al-majmu' na Imam an-Nawawi da sauransu to wannan kenan insha Allah ta'ala kuma idan mun zo karo na gaba za mu tashi asani hadisi na gaba ko hujja ta gaba dangane da shahidi abinda muka faɗa ne daidai muna roƙon Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuba harshe muna neman afuwar ubangiji subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh